wannan taron tattaunawar da ofishin muryar amurka birnin yamai ya shirya ya samu gayyatar wakilan jam'iyyun siyasa na bangarori daban-daban da shagabannin kungiyoyin fararen hula da matasa da dai sauransu waɗanda suka kwashe kusan sa'o'i biyu suna musayar ra'ayoyi kan yadda za a gudanar da zaɓukan ranar 21 ga wannan wata na fabrairu a cikin kwanciyar hankali muna kira gare su su yi abu a cikin natsuwa to idan an yi haka shakka babu kwanciyar hankali da zaman lahiya za ta tabbata a kan shugaba wanda an ka zaɓa zaɓaɓɓe na to a lokacin nan kawai yadda malam ya ce a lokacin nan zai zama tuwa shugaba cikakke na yanka sabu ka gaba ɗaya na aka mai doka kawai ana aiki da san rai ko san zuciya dole a saki hanya dan mi sai mu ga gamin zaɓen ya tara mu kowa haka me yasa haka ai ya kamata mu azan kan ayat tambaya bare abin da 'yan siyasa mu da suka wuce baya ba su kai shekara ashirin in na ce kamar Morena. raina kamar babu adalci bai yi ba babu da suka yi sun kokarin su amma akwai inda aka rage kwaye wallahi ko gona abin da suke mun wani abun ma ba sai sarki ba muna wuce da ƙarya lafi ba muna ga musu wannan abun ba sai sarki siyasa mine ne tsaye da gaskiya a yi jagoranci na gari sai da duk abin in ka diba wallahi ba kowa bai bane illa oyoyin ya ta kuma oyoyin da suke yi kuma tsakankanin su ne suke yi kuma sai da ake magana dokar dokar ita kuma wannan dokar mu ake kira mu a harshen mu ga abin da doka take yi ga abin da dukkan wannan shi ta matsalolin wannan ba abin da zan ce illa kawai na gode wato duk abin da ka ce watakin za ka ɗauka kawai yi magana a yi shi kenan inda zai je allah kawai san irin taimakon da zai yi wurin iya saurare ka wallahi yana can can kuya sai sai abin ya amfane shi kai tana can wata kuya kuma ba baka sani ba saboda haka gaskiya kun yi yaki sosai ta bakin malamai kun yi jihadi so mun gode sosai Allah ya bayan kammala wannan tattaunawar na samu zantawa da ɗaya daga cikin dattawan da suka karbi goron gayyata mai suna Alhaji Salisu Amadu wanda ya bayyana irin tasirin da tattaunawar za ta yi game da shirya zaɓe a cikin kwanciyar hankali. Gaskiya wannan ba ƙaramin mahimmanci ko kuma ƙaramin ƙoƙari bane ba a yau wannan radio da talabijin gaskiya da suka zo har suka taso daga babban gari suka zo suka isko mu don saboda yau magana na tantarna wannan wannan eh, abin da shahi zaben wannan a gaskiya an kai lissafi a yau kowa ya kawo ƙoƙarin shi bisa kan tantamana da aka yi kuma sai mu ce a gaskiya ba a ƙaramin albishir ba ne ba za a ba yau sauran 'yan kasa bisa kan wani abubuwa da yau kana ko kuma wannan bayani da aka yi kuma da hikima da kuka sa na kawo mutane wanda suka kware bisa kan fannoni da rashin bangare-bangare waɗanda dai suka karbi goron gayyata na ofishin muryar amurka a birnin yamai sun wa ofishin shawarar ci gaba da shirya irin wannan tattaunawar kan fannoni daban-daban da suka shafi jamhuriyar nishar yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nishar